dakin dakin abin da ya faru kenan to ina nuna mana tabbacin cewa annabi yana wannan abin ne da wahayin Allah madaukakin sarki da ikon Allah ba da shi ba kuma idan da ba haka ba da san da ya rasu kenan da sai a koma baya amma bayan bayan rasu din kuma duka abin da ya faɗa yanga faruwa Allah sa kun fanci point ɗin da ke nufi har bai ne abin da ba da a ce na ne sai a ce wata fikira yake da shi karfin tunani da karfin iko da kaza kaza to duk bayanan ma ce suka tabbata game da fada Allah samu dace sai malam ke cewa qala haddathani abdullah qala haddathani abdullah abu asim akhbarana sa'da min kala haddasa haddathana mujahid kala haddasa muhammad bin khalifa sami'tu adiyan yace ya ji adi wannan mutaba'a ce kuntu inda nabi sallallahu ce na kasance a manzon Allah sallallahu sai kawo irin wannan hadis da makaranta ke kenan gaba واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا لأثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله